نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau mun kai azumi na bakwai go? haka ne? azumi na bakwai in ji alaramma a cikin wannan wata namu na ramadana mai albarka na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu ɗaya. muna cikin karatu a cikin suratul balad suratul balad ah, mun yi bayani kamar yadda malamai suka yi ko mun yi bayanin da malamai suka yi dangane da abin da Allah ta'ala yake nufi da albalad shine makka wato a farkon wannan sura Allah ya rantse da abubuwa guda hudu ya rantse da makka shine la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi balad biyu kenan wa walidin wa ma walad nau kenan hudu kenan wato Allah ta'ala ya rantse da makka a matsayinta na makka inda ka'aba ce saboda darajar wannan ka'aba sai ta ba wa makka wata daraja wadda babu wani guri mai irin wannan darajar babu wato ita makka dangane da garuruwa kamar rana ce dangane da sauran taurari ta lullube sauran taurari gaba ɗaya yanzu da rana ta yi sai ka nemi wata ka rasa sai ka nemi duk taurarin nan da kake ganin su birjik a sama sai ka neme su ka rasa to ita ma makka ita ce ummul qura ita ce uwar alƙaryu gaba ɗaya da haka nan Allah ya rantse da ita sannan ya rantse da makka wa an ta hillun bi hadhal balad mun yi bayani wanda malamai suka yi guda uku menene ma'anar wa an ta hillun bi hadhal balad Allah ya ce na rantse da makka a lokacin da kake cikin makka wato ita makka tana da daraja amma da Allah ta'ala ya samar da manzon Allah a makka sai makka ta ƙara daraja akan daraja shine Allah ta'ala ce ya rantse da makka lokacin da manzon Allah ya samu a makka ko yake zaune a makka wasu ka ce a'a abinda ake nufi wa an hillun bi hadhal balad Allah ne yake cewa na rantse da makka a lokacin da na halitta maka yaƙi a makka saboda ita maka haramun ne a yaƙi a cikinta kuma ba a taɓa yi ba duk wanda ya ce zai tunkari maka da yaƙi ragargaza shi Allah yake kamar yadda yi yawa abraha amma sai aka ɗage wannan haramcin aka janye shi don manzon Allah ya samu damar yaƙar mutanen makka a samu damar gusar da waɗannan gumaka guda 360 da ke cikin ɗakin ka'aba domin ga ka'ab wurin da ya fi ko'ina daraja ɗakin Allah mafi girma amma ga gumaka ga hubal ga uzza ga manata ga sauran gumaka ga sunan an cika ɗakin ka'aba da gumaka an kewaye ta da gumaka sai Allah ya halatta wa manzan Allah yini ɗaya domin a ragargaza waɗannan gumaka a tsarkake makka a gyara makka a dawo da ita yadda ya kamata ta kasance to a daidai lokacin da manzon Allah ya yi wannan Allah ya ce na rantse da makka a ranar da na halatta maka yin yaƙi a makka saboda makka a ranar ta ƙara daraja ga dai darajar garin saboda wannan ɗakin hmm. ga darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ga kuma darajar tsarkake ta da aka yi daga gumaka hmm. yanzu shirka ta kau sahabbai suna sai su tunkari hubal ja Alhaku, wa haƙal albatilu sai a kafto shi sai ga ganshi ya faɗi a ƙasa sai a tunkari wancan gunkin sai a ragargaza shi sai ka ganshi ya faɗi haka aka yi sai da aka tsarkige duk wani guri da gunki yake sai da aka tsarkige daga gefen ka'aba da kuma cikin ka'aba Allah ta'ala ya ce to wannan yanayin ya rantse da makka a lokacin da suke cikin wannan yanayi maganar malamai akan wannan ta uku suka ce a'a rantsuwar da Allah ta'ala ya rantse da makka a lokacin da aka halatta jinin manzon Allah a makka wato don Allah ya nuna musu duk abin da suka yi ba su iya cire darajar makka ba ba su iya rage darajar manzon Allah sallallahu Alaihi ba ƙara masa ma daraja suka yi domin abin da zai baka mamaki da a ce zomo zai shigo makka ko kurege ya shigo makka ko barewa ta shigo makka to ba wanda zai taba ta da kabi da kai kai ba a kashe rai a makka karka kuskura ka kashe wannan ran baka san ba a taba rai ba a makka amma kuma gashi ana neman ran annabi muhammadu za a kashe zomo ya tsira amma manzan allah bai tsira ba an halatta a kashe shi to Allah ce na rantsa da makka hatta a lokacin da aka halatta jininka domin ai wannan halatta jininsa da aka yi me ya faru darajarsa Allah ya daɗa fito da ita an an samo matasa guda arba'in majiya ƙarfi kowanne an bashi takobi ga yawa jini na wuce a yi masa saran mutum ɗaya a ɗaga takobin gaba ɗaya a lokaci ɗaya na mutum arba'in a tsara a lokaci ɗaya wai abin da ake nufi tun da mutanen nan arba'in kowanne yana wakiltar wata kabila ne wannan yana wakiltar kabilarsa wannan yana wakiltar kabilarsa wannan har guda arba'in to in an sare shi tsara ɗaya an kashe shi to idan banu hashim suna son su yaƙi sai dai su yaƙi kabila arba'in ba guda ɗaya ba kuma wannan a ganin su ba zai yiwu ba sai Allah ya ce to ai ba ma sai an wahalar da banu hashin ba ku je da takobin aka zo aka kewaye gidan manzon Allah sallama kuma annabi yana cikin gidan lokacin an zazzare ido an tare baya an tare gaba an zo an jeru a bakin kofa aka ga ta inda zai fito ga kuma takobi a zare Allah ya ce fita ta su. kuma in ka fita ka ɗi ƙasa kowa sai ka zuba masa ƙasa a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana waje alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna fa aghshaynahum fahum la yubsiruna ba su iya ganin manzon Allah ba ya zuba masa ƙasa a ka ya wuce ta gaban su idan su ya zazzaro amma Allah ya hana a ganshi ai idan sai an ba shi umarnin ya ga abin da zai gani sannan ya iya gani ido idan ga idan balo-balo Allah ya ce ban yadda ka ga wani ba balle ma masoyinsa manzo sallallahu alaihi ba idan bai sai ganshi ba manzo Allah ya fita da shi da Abubakar suka shiga cikin kogo suna shiga Allah ya ce gizo gizo zo kai saƙa a bakin kogon ya zo ya saga a bakin kogo suka taho ana nema duk wanda ya kawo manzan Allah ko da rai ko bare aka ce an za a ba shi raƙumi ɗari shi ku balaraban maka a lokacin nan balarabe ka ce zai zamu raƙumi ɗaya ma aikin da zai maka ba ƙarami ba ne balle raƙumi ɗari suka zo suka tsaya a bakin ramin kogon amma ga manzan Allah a ciki ga ina abubakar a ciki sai na abokan yake cewa wallahi da ɗayansu zai ɗan saddo da kansa ƙasa da ya gamu manzo Allah ya ce haba abubakar ma baluka bisnaini Allahu salisu kuma ne kake tsammanin mutane biyun da Allah ne na uku la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu shirkan me to a takeice dai wannan sune abubuwan da Allah ta'ala ya rantsi wa anta hillun bi hadal wa walidin wa ma walada me ake nufi da walidin ma walada ana malamai suka ce annabi adamu shine walid shi ake nufi ma walada fa abin da annabi adamu ya haifa duk dan adam wanda ba annabi adamu ba shine ma walada shi kuma adamu shine walidun din wato annabi adam Allah ya rantsa da annabi adam da ƴaƴan annabi adam har da kai da ni da mu da sauransu suka ce shine abin da ake nufi da walidun wa ma walada wasu ka ce a walidun wa ma walada ba annabi adam ake nufi ba duk wani mai haihuwa duk wata mai haihuwa ko giwa ce ko damusa ce ko kura ce ko cinnaka ne ko maciji ne duk wani abu mai haihuwa da ɗan adam da aljani da tsuntsu da sauran ƙwarurka duka abin da yake haihuwa da kuma abin da ya haifa domin biyun nan ayar Allah ce ko ba ayar Allah ba ce duk wanda ka ɗauka za ka san cewa wani abu ne da babu mai iya yinsa in ba Allah ba ɗan adam wa zai iya halitta dan adam sai Allah wa zai iya halitta cinnaka wa zai iya halitta kuda wa zai iya halitta sauro duk abin da zaka iya yin sauro yanzu misali kuna ganin kana ganin ana yin alarama ai kana ganin ana yin wato itaciya ta roba mm. ta ado a gida sai ai wata fulawa ta roba sai ka ganta eh, eh, an zo an ajiye sai ta shekara ashirin canja daga yadda take ba abin da ya gwada cewa babu kudura a tare da ita hmm. amma inda zaka sawo inda zaka kawo fulawa wadda Allah ya yi hmm. ka zo ka ajiye in ta yi sati sai ga ta yankwane sai ta yankwane hmm. abin da zai ke nuna maka tana da rai waccan ko ba ta da rai sun dundum ne kawai shirman wofi ne ba rai duk abin da yake da rai zai rayu zai mutu wannan bishiya ko wannan fulawa da ka ɗauko in dai wanda Allah ta'ala ya halitta ce za ka ganta abin sha'awa amma za ta mutu waccan ba za ta mutu ba saboda ba dama ba ta da ran balle ran ya fita an gane to Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwan walidun wa ma walada duk wanda ya rantse to akwai abin da ya rantse a kansa akan me Allah yi wannan rantsuwar in ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa to akwai abin da za a ji a me yasa ka rantsi billahi allazi la ilaha illa huwa ban gani ba billahi la ilaha illa huwa na gani billahi allazi la ilaha illa huwa na ji ko an yi ko ba a yi ba dole ka kawo me yasa ka rantsi to Allah ba a masa dole hmm. amma dai Allah ta'ala yana da hikima in yi abu yana bayyana abin da ya ga dama ya bayyana mana da hikimarsa mm. menene abin da Allah ya rantsi a kansa mm. sai ya ce laqad khalaqanal insana fi kabad wallahi haƙiƙa mun halici ɗan adam a cikin wahala mm. ɗan adam mun halice shi don ya tinkari wahalhalun da ba su da iyaka duk wanda ka gani ɗan adam a cikin wahala yake tun yana ciki wajen haihuwarsa kabad wahala wajen fitowar haƙori kabad wahala wajen iya zama wahala wajen koyon tafiya wajen koyon rarrafe wahala wajen zuwa makaranta da dawowa wahala wajen yada ilimin wahala wajen noma wahala wajen kasuwanci wahala wajen zama da mutane wahala zama mutum ɗaya ba kowa tare da shi wahala kabad ko ina kabad kai ne kake ganin kai ne a cikin kabad a ganin mai kuɗi baya cikin kabad a ganin mai mulki baya cikin kabad wayo baka san halin da yake ciki ba idan aka ce ga kuɗin kullun tunanin ya za su ƙaru ya za a tsare su kar barawo ya sace kar gobara ta cinye kar wani ya yi cuta kar a yi a yi ha'inci kar a yi kaza abu da kaza da ya tafi mota ta taho daga gari kaza jirgin ruwa ya ɗauko kaya ko zai zo ko zai nutse kabad laqad khalaqana al-insana fi kabad to wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ai ja'ala hayatal insani silsilatan min al-mata'ib wato kamar sarka ce wannan ta kulla a jikin wannan wannan to haka rayuwar dan adam take wannan wahala tana liƙe da wannan wannan tana liƙe da wannan yukabiduha fi kulli daurin min atwari hayatihi dan adam yana shan gwagwarmayarsa a kowane mataki daga cikin matakan rayuwarsa tun lokacin da yake nutsufa har lokacin da zai da haife shi har lokacin da zai girma har lokacin da zai koma zuwa ga Allah saboda haka wannan ta'ab din zai ƙare har lokacin da ajalinsa zai zo mata laqad khalaqanal insana fi kabar. to abinda Allah ta'ala ya sa yayi mana wannan bayani aya to dan adam yana cin wahala wato Allah yana son ya tausaya mana ne kuma yana son ya nuna wa ɗan adam da bai yadda ya ƙayyadu daga abin da Allah ta'ala yake so ba wato ya saba wa ƙa'ida wannan jikin wannan hannun wannan idan wannan ƙafar, wannan ƙwaƙwalwar, wannan harshen duk abin da Allah ya sanya a jikinka ai ba naka bane profatin Allah ne ka sha wuya ka samu kuɗi ka yi noma ka yi kasuwanci ka yi kaza to ɗan adam sai ya kalli wannan janibin kuɗi ne ya samo bayan ya sha wahala bayan ya je ya yi wa ilimi bayan ya je ya iya ƙere-ƙere ya samu kuɗinsa saboda haka nan in ka kalli wannan ayoyin kamar suna magana ne akan ƙasashen 'yanci waɗanda ba su yarda Allah ya su baki a cikin harkokinsu ba ba su yarda shari'a ta tsoma musu baki ba ba su yarda wani malami ya zo ce ku yi kaza kar ku yi kaza bai kamata ku yi kaza da kuɗinku ba a'a Allah ya ce a yi hasabu Allah ya kadira alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا الله تعالى يتي أيحسب هذا الإنسان ونمتن wanda yake shan wuyan nan wanda yake kewaye da wahalhalu iri daban-daban wanda yake ruduwa da wannan karfin nasa wannan dukiyar da ya samu ta hanyar ta ta hanyar shan wuya ya sha wuya ya yi noma ya samu ya sha wuya ya yi aiki ya samu ya yi kasuwanci ya samu ya yi dako ya samu ya yi tuki ya samu to an ji ka samu kuma kana tsammanin lanyan kadira alaika ahad ba wanda zai iya gwargwaje maka samun naka ko ba wani mai iko a kanka don kai ne ka sha wuya da hannu ka yi noma ka yi aiki ka yi kasuwanci ka samo kana tsammanin duk da cewa kai ka je ka samo ba mai ce maka yi ko bari ba mai sa ka ba mai hana ka allon ya kadira alayhi ahad ai layarsa zai wa ahadun an ya kadira alayhi ba wanda yake zai iya ainihin wato samun dama a kansa ko dai ya gwargwaje arzikin da ya samu kana iya samuwa ka tara ka tara Allah ya aiko wuta da cinye ko ka tara ka tara asara ta zo mota ta taho kayan ya kife ko a sace asara ta zo kaga kenan idan Allah ya ga dama zai iya saka wannan a cikin dukiyar zai iya kunno maka abin da zai ja da zama ibtila'i a gare ka saboda haka Allah madaukakin sarki yana son ya gwada mana shine al-khaliqul jabbar allazi khalaqal insan wa ansha'ahu wa a'tahu ma a'tahu Allah shine al-jabbaru al-qahharu al mai bayarwa mai hanawa duk abin da ka gani ka samu shi ya baka qadirun ala an yadhhaba bihi wa bi malihi wa bi quwwatihi in Allah ya ga dama sai ya kwace kuɗin ya kwace karfin naka ya kwace iyawar taka komai sai ya kwace da kuma duk abin da kake ganin za ka iya samu a kowane lokaci a yi hasabu Allah ya zira alai ahad ya ƙulu a halaktu malar lubada abin da Allah baya so kenan dan adam ya zo ya je ya tafka sabo ya gina gidan iskanci ya je ya yi saɓan Allah ya ɗebi kuɗi masu yawa daga cikin dukiyar da Allah ya ba shi, ya bazarantar, a je gidan rawa a kashe a je wajen shaye-shaye a kashe a je wajen tata a kashe a je wajen bal a kashe guraren da ba za su yi masa amfani a lahira ba kuma ya zo ya ce kai haba ai na kashe kuɗi da yawa wani ma ba anan zai kashe ba zai kashe kuɗi masu tada hankali don ya yaƙi Allah zai kashe kuɗi don ya yaƙi sunna zai kashe kuɗi don ya kafa bid'a don ya kafa shirka ya zo yana yana cewa a halaktu malar lubada na kashe kuɗi masu tarin yawa don in yaƙi sunar annabi don in yaƙi malaman sunna don a yada shi'a don a yada saban Allah mutum ya ringa alfahari ya kashe kuɗi wato ainihin domin abubuwan da ba za su yi masa amfani ba maimakon yin fiƙo min hufi sabilillah ya ciyar da dukiyar saboda Allah ya ciyar wajen sadar da zumunci ya ciyar wajen taimaka marayu wajen ayyukan da'a a ina ba zai ba innahum yunfiquna al-kathira min amwalihim fi wujuhi khairi walbirri birri walam makrumat ولم يعلموا أن البر والمكرمة لا تؤدان كذلك إلا إذا كانتا عند الله برا kana cewa ka ɗebi kuɗi ka kashe kaza ka kashe kaza ka kashe kaza wajen ayyukan kirki ko ka kashe kaza ka kashe kaza ka kashe kaza wajen ayyukan banna su kansu na kirkin da kake ganin na kirki ne in kai ne kake ganin abin da kake kudi a kansa na kirki ne ba shari'a ce take gani ba ba Allah ne yake ganin abin da kai abin kirki ne shirme ne kawai da haka babban hadari ne laifi ne babba ka zo kana tinkawan ka kashe kudi don ka yi sabon Allah a halaktu malar lubada na kashe kudi lubada mai yawa wanda bai san iyakansa ba amma akan abin da ba zai masa amfani a lahira ba ba zai gina masa aljanna ba ba zai sama masa lada ba ba zai zama ya taimaki wasu bayan Allah bane wanda suke rayuwa dan rayuwar rayuwarsu inganta sai Allah ya ce ayahsabu an lam yarahu ahad mm. Allah ya ce ayahsabu to wannan mutum da yake ta alfahari ya kashe kuɗi da yawa ya kashe kuɗi da yawa kuma kuɗinsa ne ba wanda ya isa ya sa masa baki ya yi abin da ya gada in ya sha giya da kudinsa kai magana ya ce kudi na ne in ya fajirci da kuɗin kai magana ya ce kudi na ne kai ka nema mu kabarinka daban nawa daban in ya samar da gidan rawa da inda za lalata tarbiya kai magana ya ce kudi na ne to an ji kuɗinka ne Allah ya ce ga tambaya aya sabu shi mutum da yake iya kita irin wannan ya sabu allam ya rahu ahad yana tsammanin ba mai ganinsa a lokacin da yake wannan barnar ba wanda ya sa masa ido ba wai gani haka irin wannan an ganka kai ba a'a ai idan yanzu aka ce kana da shugaba yace na ganka baka je aiki ba a daidai lokacin aiki na ganka kana yawo a gari kai ka san akwai abin da zai biyo baya ba wai magana kawai baka labari yake ya ganka ba a akwai abin da zai biyo baya saboda ya ganka a lokacin ana aiki kai ko baka je aiki ba ya ganka ka zo a makare yau wani ɓoye-ɓoye kai na ganka akwai magana to Allah ta'ala ce aya sabu Allah ya rahu ahad hmm. sai ya ce alam na ja’allahu ainihi. yanzu Allah zai gaya wa ɗan adam abubuwan da ya masa 'yan kaɗan alam na ja’allahu ainihi ba mu sanya wa ɗan adam idan duna guda biyu ba saboda yana sanya bayanin kamalar can abin da ya maka sai ya ce ne. yanzu ɗan adam da ido ɗaya Allah ya maka ya za ka yi Ba ka isa ka ce don me aka min ido ɗaya ba kuma ba za ka yi kyau ba alam ji lahu aynayn Allah ya ambata cewa wato ya ambaci ni'imar wato ido da Allah ta'ala ya maza wanda ɗan adam yake jin daɗi da shi yake kuma ainihin amfani da shi yake yin abubuwan in baka da ido noman ba zai yi ba in baka da ido kere-keren ba za su yi ba in baka da ido aikin ma ba kowane za ka iya ba ashe kana amfani ne da ni'imomin da Allah ta'ala ya maka don samun abin da kake samu walisanan hmm. walisanan wa shafatain dan adam ba mu sa maka harshe ba yanzu harshen nan dan Allah da babu za mu iya wannan magana hmm. karatun nan da Allah kake za ka iya ba da ba harshe hmm. wa shafatain da kuma labba guda biyu yanzu Allah riƙe harshen ka wannan na ƙasa haka ka ce billahi riƙe harshen na ƙasa shi kaɗai sai kai karatu mu ji wannan labban da an yi na sama ba a yi na ƙasa ba da an yi na ƙasa ba a yi na sama ba magana ba za ta yi daɗi ba ba za ka iya magana ba to je kama za ka iya magana sai aka yi maka baki riga haƙora kuma Allah sai ya ƙi yin labban guda biyu ga baki ga haƙora ga harshe amma babu leɓe sama babu leɓe ƙasa da Allah ya kamar mutum za ta zama wanda ya maka wannan nawa ka biya nawa ka sai leɓen nan yanzu idan ka rasa wannan leɓen nawa za ka je ka so irin na Allah a kasuwa yau ina ma za ka samo shi walisanan wa shafatai hmm. sannan bayan wannan Allah ya ce وهديناه النجدين sannan muka sanya maka fidira muka sanya maka wata na'ura a jikinka wadda da wannan na'uran ne tumayyizu bainal haqqi wal batil bainal khairi wash sharri bainal darri wan nafi'i kwakwalwar da ibaka sai ka gane cewar in na saka hannuna a wuta ƙona ni za ta yi ba kamar in sa a ruwa ba ne sai ka gafa jaki ba ma dan adam ba jaki ya tafi ka zo da shi zai tsallaka rami ka doke shi ka doke shi ga katon rami a gabansa zai shiga ba zai fada ba in ka maza sai ya harbe ka ko cije ka saboda ya gane so kake ka halaka shi to balle kai dan adam hadainahu najdain annajid shine al-makanul murtafi hmm. eh Allah ta'ala ya sanya wa dan adam hankali wanda yake shiryar da shi zuwa abin da yake akwai alkhairi da kuma abin da yake mai kyau ne da abin da yake ba mai kyau bane da kuma duk abin da yake wannan abin akwai wato shari'a a ciki ko wannan abin akwai muni a ciki Allah ta'ala ya binna ma'ana Allah ya sa maka hanyoyi guda biyu ya baka hankalin da zaka gane ya kamata ka bi Allah hmm. ya kamata ka zama mai kunya ya kamata karka ce kaza bai kamata a ce an ji kaza a bakinka ba bai kamata a ce ka aikata kaza ba kuma kai da kanka ko ba a gaya maka ba ka san in abin ba mai kyau ba ne kai ma ka san bai kamata ba Allah ne ya sanya maka wannan na'urar wadda kake gane abin da ya kamata da wanda bai kamata ba na jidai ne Allah ya ce falakota hamal aqaba Allah ya ce dan me ba za ka yi wannan wahalar da kake sha dan me halla jahadan nafsa wa shaytana lil wusul ila ghayati fi fil khairat dan me ba za ka dage ba ka jajirce ka yi kokari ka yi jihadi hmm. domin kaga ka aikata alkhairi da abin da Allah ya baka karfin da Allah ya baka lokacin da Allah ya baka rayuwar da Allah ya baka ciyar da Allah ya baka dan me ba za ka yi jihadi ba ka yaki shedan ka yi abin da ya kamata to wannan jihadin da za ka yi wannan ƙoƙarin da za ka yi sai Allah ta'ala ya fi siffanta da hamul aqaba menene aqaba at-tariqul wa'ir at-tariqul wa'ir fil jabal idan kana tafiya a cikin dutse gurin da yake mai wahalar bi kana tsoron in ka taka ma zai ruguzo ka yi wa ƙasa ga matsatsi baka san kuma me a ciki ba mai wahalar bi mai wahalar hawa to wannan shine akaba sai me ba za ka kutsawa abin da yake mai wahala ba amma kuma wanda zai maka amfani a lahira kai kai ka zo ka sha wahala ka yi rawa ka kashe kuɗin a wajen rawa ka sha giya ka fada kutami ka je ka yi hadari da mota da sauran abubuwa irin wannan dan me ba za ka yi abin da zai tsare maka mutunci ba kuma ka samu lada a lahira sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba to Allah ta'ala anan sai ya ce to wa ma ya sanar da kun nake nufi da aqaba da na ce falakata hamal aqaba mm. to me ake nufi da ita aqaba din mm. me ake nufi da ita wa ayyu shay'in yudrika mal maktahamal aqaba maktahamal aqaba sai Allah ta'ala kuma ya shiryar da mutane zuwa ga abin da yake nufi da iktihamul aqaba wato yana faruwa ne da aikata alkhairi kutsa ma hanya mai wahala shine tsaya ka aikata alkhairi shine Allah ta'ala zai fassara mana abin da yake nufi da al'aqaba me yace fakku raqaba shine ka kwance wuya ma'ana wanda aka kama shi a matsayin fansar yaki. wanda yake bawa ne an sayo shi ko an ba da shi kyauta ko an gaje shi sai wanda ya gada ko ya saya ko aka ba ya ce kawo naira dubu ɗari biyar in ka bani naira dubu ɗari biyar to ka zama ɗa don me ba za ka je ka kwance masa wannan igiyar bautar ba fakku raka ba ka kwance wuyan wato wanda aka ɗaure masa wuyansa da bauta saboda shi bambancin bawan bawa da bawan Allah shi bawan bawa idan ɗan adam yana da bawa to shi ke tsotse alkhairin bawan in kwana ya wuni ya kuma kwana ya wuni ya kuma kwana ya wuni yana aiki a gona ko yana aiki a kamfani ko yana aiki a kasuwa ko yana aiki a kanti bai da ladan kokobo bawa ba a biyan shi ladan aikin da ya yi kyauta zai ta yi in ya samu kuɗi ba nasa ba ne saboda ba bawan Allah ba ne bawan ɗan adam ne amma shi dan adam duk abin da yayi in dai bawa in dai bawa a wajen Allah ne duk abin da ya samo nasa ne ba ma kawai nasa ba sai Allah ya ƙara ma in kai sallah ya biya in kai azumi ya biya kuma in kai ɗaya baka goma in ya ga dama ma ya linka maka so ɗari bakwai Allah subhanahu wa ta'ala kenan amma inda kai bawan wani ne a cikin abin halitta a mutane ko bawan wani sarki ko bawan wani mai kuɗi ko bawan wani waye ya zama na kai bawa ne na wani in kai noma a kyauta za ka yi masa in kai girbi a kyauta duk aikin da ka yi masa komai wahalar aikin ko tsaron dutse ka je kai ko kuma ba za a baka ba saboda bawa ne kai baka da wani yanci baka da haƙi baka da ikon mallaka kaga bambanci tsakanin bawan Allah da bawan bawa Allah ce fakku raqaba na'am it'amun fi yawmin يوم masghaba ko kuma it'amu nafsin. idan ba wancan ba wato kwance wanda yake bukatar a kwance masa igiyar bauta yi wannan mana ka sha wahala kudin nan da ka sha wahala ka samu yi amfani da su mana wajen wannan harkar au it'amun fi yawmin zi masgaba ko kuma ciyarwa a ranar wato masgaba ma'ana fi ayyamin shidda wa zai kamar irin wannan kwanakin da muke ciki ciyarwa a lokacin da al'umma take cikin bala'i take cikin yunwa take cikin talauci take cikin kunci ciyarwa a wannan irin lokacin babu abin da ya kai shi lada to wahalar da kai ka samo kuɗin, maimakon ga al'umma tana shan wahala ka zo ka kashe wani abu kawai don nuna kana da shi ka kashe kudinka don wata abin nan ka zo ga inda Allah yake so ka kashe ay da'amun fi yawmin zi masghaba ay fi ayyami shiddati wa dhiqi ka zo ka ciyar anan hmm. na'am yatiman za maqraba kuma sai Allah ya zaba maka in zaka ciyar din ma kana son ladan da yafi kowanne ya lada hmm. to bari ya zaba maka wa ya kamata ka fara tunanin taimakawa yatim hmm. ka samu maraya kuma in aka yi sa'a bayan kasancewarsa maraya kuma za makaraba hmm. kuma ɗan uwanka ne maraya ne ɗan wanka maraya ne ɗan ƙananka maraya ne ɗan yarka, maraya ne ɗan ƙanwarka maraya ne ɗan ɗanka hmm. ɗan ɗan uwanka ne maraya hmm. ko da akwai marayu to shi ne aula shi ya fi cancanta ka bada tunaninsa shi ya fi cancanta ka taimakawa shi ya fi cancanta daga ciyar hmm. to in kana son ka yi wa Allah abin da yake so ka yi masa kuma kanka kaiwa ba shi ba ka sarrafa kudaden da ka samu ko dai wajen fakku ba ko ida'amin hmm. liyomin zai mazgaba ko kuma ciyar da ya ci man zama karaba. to sai Allah ya ce au miskinan za matraba ko kuma miskini mabukaci wanda yake dai daba-daba da ƙasa baya da shimfiɗa kirki baya da abin zaman kirki baya da gado inda yake kwanciya sai ganye yi busu busu za mu mataraba wanda yake ma'abucin turbaya hmm. eh baya da hanyar samo abin da zai rayu hmm. eh mataraba anan ma'ana dai shiddatul faqari hmm. miskini wanda yake cikin tsananin talauci ga hanyoyin alkhairi ga hanyoyin aljanna Allah ya baka mukullin aljanna a hannunka amma ka sayi wuta da shi ka buɗe ƙofar wuta da shi au miskinan za mu tara ba hmm. sannan yace thumma kana min alladhina amanu wa tawafu bis sabr wa tawafu bil marhama to dufo ai ta abubuwan fakkura gaba dinnan hmm. au idza amanu fi yawmin zi masgaba hmm. yatiman za mu karaba au miskinan za mu tara ba dufo ina in ka ciyar da marayu ka kwance igiyar bauta daga wuyan wani ka ainihin samu malaya kuma ainihin wato ma'abocin kusancinka ka yi masa abin da ya kamata sannan ka samu miltini wanda yake tsananin talauci ka taimake shi duk wannan a banzar bazara kai idan babu imani Allah ce sun makana minan lazina amanu shi wanda ya irin wannan aikin lalle ya kasance yana cikin waɗanda suka yi imani da Allah hmm. wata wasau bai sabari hmm. wata wasau bilmar hamati hmm. yana wasu wasici da ainihin haƙuri da kuma ainihin wato sadar da zumunci kana kula da zumuncinka kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri hmm. saboda Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani faqad habida amalu hmm. wanda duk ya kafar cewa imani aikinsa ya yi a banzar bazara in ka ga ka yi aiki musulunci ya ce wannan amalin salihun ne to sai ya cika sharuɗa guda uku da aikin da bai cika sharaɗi uku ba a salihi ba ne sharaɗi na farko mai aikin ya zama mumini ne ma'ana musulmi ne saboda shi wanda ba musulmi ba in yi sallah ya yi a banza in ya bada zaka ya bayar a banza duk abin da ya ba zai amfana da shi a lahira ba saboda ga ginshikin samun aikin kama ma a ce ma a fara ma tunanin aikin ka salih ne sai ka zama mumini tukunna sannan ka sami yin wannan aikin da Allah ya ce a yi ka yi shi don Allah a sami ikhlasi ba wai dan kai dan a gani bane ba kai dan a ji bane ba kai dan a faɗa bane dan Allah kai kuma shi Allah shi sa Allah manzo Allah yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum waɗannan biyu su Allah yake kalla qulubikum wa a'malikum in ya kalla aikin yaga irin aikin da yace ayi ne irin aikin da ya shar'anta ne irin aikin da ya aiko manzansa ne a yi ka yi biyayya ga manzo wajen yin wannan aikin da yake nan hmm. sannan sai ya duba zuciyarka don ka yi me ka ta yin aikin ka yi ne don a gani a faɗa ko ka yi ne don a ji labarin ka yi ko ka yi ne don ka birge in ka yi don Allah shi kenan na uku ne ka a samu mutaba'a ba gaban kanka kai ba ka yi aikin nan ka kwaikwayi manzan Allah wajen yin wani aikin ba ka yi gaban kanka ba a ah, to menene amfanin aiko maka da manzan inda in ba za ka bi shi ba in ba za ka tsaya ya koya maka yadda za a bi Allah ba ba za ka tsaya ya koya maka irin ibada kaza ba irin ibada kaza irin ibada kaza ka ce ai kai ai ba sai ka zo gurinsa ba ba sai ka je wajen hadisansa ba ba ma sai ka je wajen ai kai kana da kwakwalwa kana da basira basira ka ina yanzu dan Allah in an kyale mu da basiran mu yaya za a yi mu gane azar ita ce ya kamata a yi hudu ba magarba ba ya za a yi mu gane asuba ce ya kamata a yi biyu yanzu wannan sallolin da muke yi guda biyar azhar la'asar magariba isha asbahi wane ne zai iya gane menene sirrin da yasa aka ce azhar hudu la'asar hudu isha'i hudu magariba uku eh asbahi biyu waɗannan malamai suna cewa al'ibadat غير مأقولة المعنى العبادات غير المعنى ibadojin da ɗan adam da hankalinsa ba zai iya gano me yasa aka tsara su a haka ba ita ibada kala biyu ce akwai ibada da kana iya gane me yasa aka ce a yi ta a haka akwai ibada da ba za ka iya ganowa ba kamar da na faɗa me yasa aka ce a yazar hudu me ya abin da za ka iya ganowa kai daga da hankalinka hudu ake bukata kuma a daidai lokaci kaza la'asar hudu ake bukata a daidai lokaci kaza Magari ba hudu ake bukata a daidai lokaci gaza ba wani dan adam ba wani malami komai tarin karatunsa da zai iya ce da kai ya gano sirrin amma haduwar mu me sallar a masallaci tare ita kanta haduwar ibada ce amma ɗan adam zai iya gano meye sirrin wannan haduwar wane irin amfani Allah yake so ta samar za mu saba da juna za mu san halayen da juna ake ciki wannan zai sa duk wanda ba mu gani ba kwana ɗaya biyu uku a jere su kai yi kowa na lafiya ba a sallah azahar da shi ba ba ai na yi lura ba wai azahar ba ma a ba ma bai zo ba yau ai jiya ma isha ba a yi da shi ba to don da nan za ka ga ana ce ya kamata a je a gano sai a je a gano bai da lafiya ba kuɗin sayan magani a to jama'a kun ga ai wannan shine amfanin ana haduwar Ta Allah mu dan har hada a sayo masa magani ko ɗansa ne ba lafiya ko matarsa ce ba lafiya ko wani abu ne dai ya abin nan in kuma jarinsa ne ni fa wani gashi kullun da shi da muke sallah amma na ga yanzu baya zuwa ko ina kullun sai dai in ganshi ya zo inuwa ana ina tafira ai sa ya kare ita haduwar tana bada yanzu in misali idan mutum zai zai zai zai kira mutane a zo ɗaurin aure gidansa zai ɗaura wa yarsa aure idan ya gayyaci mutane su zo ɗaurin auren shi kuma sana'arsa sai mota suwa za su fi yawa a wajen ɗaurin auren nan masu da mota idan ɗan agaji zai wata sabga ta irin wannan sai ka samu ɗan agaji sun taru da yawa a gurin saboda haɗuwar ta jawo shakuwa da juna sanin juna san taimakawa juna san shiga harkocin juna saboda an saba yau da gobe to don haka Allah ta'ala yake cewa sun makana min allazina amanu wata tawasaw bis sabri suka yi wasici da hakuri ita rayuwa sai da hakuri kamar yadda Allah ya gaya mana khalaqanal insana fi kabad tsakaninka da ɗanka sai ka yi haƙuri tsakanin mace da miji sai an yi haƙuri tsakanin mace da haƙuri da makwace sai an yi haƙuri tsakanin mai gida da yaransa sai an yi haƙuri tsakanin mai mulki da waɗanda yake mulka kowa sai ya yi haƙuri shi sa Allah ta'ala ke cewa waje alna ba'adha kuma li ba'adhin fitina a tasbirun mun sanya sashen ku fitina ne akan ɗaya sashen ko za ku iya haƙuri kan gaskiya ba wai haƙuri kawai na shirme ba haƙuri akan gaskiya kai talaka ka yi haƙuri akan abin da Allah ya ɗora ba karka ɗoka ka ɗora ma wani kana jin haushin wani ya wuce da motarsa ka zage shi ya sa riga ka zage shi ya gina gida ka zage shi alhali ba shi ne ya hana ka kai ma ka samu ka gina ba ko ba shi ne abin da Allah ya umarce ka ka yi wa wanda ya duk Allah bai umarce ka in wani ya sai mota ka zage shi ba in ya sai riga ka zage shi in ya sai gida ka zage shi a to kai ma wata ra'ayi zaka saya shi sa Allah ta'ala ke jeho mana magana haƙuri kuma ya ba wa haƙurin lada mai yawa yi waffar ajrahum na ghairi gari hisab mai haƙuri Allah yana ba shi lada ba mu lissafi eh sai idan ka karanta alkur'ani da harafi ɗaya lada goma to haƙuri Allah bai ce ga adadin lar shi kadai ya san abin da ya tanada zai baka Allah ka ba mu hakuri wata waso bil marhama kuma ainihin wato abin nan sada rahama wato jin kai kai hakuri wato kuma sannan a yada tausaya wa juna mu zama muna tausayin junanmu mu zama muna jin kan junanmu arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala hmm. duk masu tausayi Allah zai ji tausayin su hmm. ai na sha gaya mana cewa Allah ya kasa sunayensa kashe biyu hmm. akwai sunayen ado akwai sunayen kasaita to sunayen ado sune ar-rahmanu mai rahama to an yadda Allah ya yadda kai ma ka siffantu da rahama shi ma aka samu arrahimuna inna Allah ta ya Allah afuwan Ya me yuhibbul afwa shi Allah yana afuwa yana son kai ma ka zama mai afuwa yana yafiya yana son ka zama mai yafiya yana haƙuri yana son ka zama mai haƙuri yana godiya yana son ka zama mai godiya Shi shine ashakuru Asaburu, saburu al-afu al-ghafuru kai ma ka zama al-abin nan shi yasa manzo Allah daga cikin sifofin sa na mu'minina raufur rahim rahim hmm. bismillahir rahmanir rahim rahim anan sifar waye amma bil mu'minina raufur rahim sifar waye annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. amma a kul a ka dauki ɗaya daga cikin sunayen Allah na birin ƙasa na nuna isa ka raba wa kanka ka gama yawo hmm. Allah almutakabbiru kai ma almutakabbiru manzo Allah yace Allah ya ce girman kai da ji da kai riga ta ce wanda duk ya sa irin wannan riga sai na kare da shi sai na ya kakata da shi Allah Kabiru kai ka zama almutawadu Allah al'azimu kai kuma ka zama azzalilu kaskantacce ba kowa ba a gaban Allah saboda haka Allah ta'ala ce wata waso bil marhama na'am أولئك أصحاب الميمنة waɗancananka ma'ana waɗannan da suke sun ainihin wato kwance wuyaye sun ciyar da miskinai a cikin wato lokacin da ake tsananin yunwa da wahalar rayuwa suka kasance muminai masu haƙuri masu jin kai to waɗannan wanda suka sifantu da irin wannan sifar su ne ashabul maimana ai ashabul yamin allazina yafuzuna bi husnil jazai inda lahi su ne waɗanda za su sami sakamako mai kyau a ranar alkiyama kuma su shiga cikin gidan aljanna kuma su ne waɗanda Allah ta'ala yake nufi da ya ce a can suratul waqi'a wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa dalhim mandud wa zill da su yake yan aljanna duk wanda ya hada wannan sifar ana sa ran dan aljanna ne Allah ka ba mu aljanna na'am والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أما ودن ذكا كافر تيد آيو يوم أبنججم أبنججنسو كما ذكا قريتا دا الله تو ودن ننسوني أصحاب ashabu ‘yan hannun hagu, ‘yan bangaren hagu, waɗanda suke yi otona kitaba a malihim yau malkiyama bi ma'ana su ne wanda za a miƙa musu littafinsu da hannun hagu fa amma man uje kitabu bi shimalihi me zai ce karanta mana fa sawfa yad'u thubura hmm? wa yasla sa'ira duk wanda aka mika wa littafin sa na aiki ranar alkiyama ya kara da hannun hagu ka guje ka guji cin abinci da hannun hagu ka guji shan ruwa da hannun hagu hmm. sai ka ga mutum yana musulmi in ba sa sa'a ba ma ka shi da ɗan gemu abin nan ɗinsa amma sai ya ɗauki ruwa a kofi ko a kwalba sai ga ya sa da hannun hagu yana sha alhali manzan Allah sallallahu yana tsawatarwa akan wannan duk wanda yake wannan tare kuke ci kai da shedan kuma shi shaidan saboda shi yanci in za ku ci abu tare sai ya yi amai a cikin ka a cikin abincin in ya sa a baki ya tauna sai sai kwambalo shi a cikin abincin sai ka sake ɗauka ka ci in za ka ci in baka yi bismillah ba abin da zai faru kenan in kuma baka in baka in kana ci da hagu abin da zai faru kenan arna ne suke cin abu da hagu arna ne suke shan abu da hagu ba daidai bane ka rika wani abu da hagu ba daidai bane ka rika cin wani abu da hagu kar ka zama ashabu shimali mana eh wanda Allah ta'ala ya faɗa wato yace wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamimin wa zillimin hamum la baridin karim ba inuwa sai ruwan rafi mai ragargaza war hanji sai azaba ashabu shimali kenan Allah ya kiyaye mu da ashabu shimali na'am alaihim narun muqsada Allah ya ce wuta kullalliya ta tabbata akan su narun da wutar da ake kullewa ba wando ba kofa ina gaya mana Allah ta'ala abu qur'ani ta fi amadin mumaddada amad wata kira'ar fi umud ne umud dirkoki ko pipe irin katon pipe din nan wanda ake kawowa domin hukuma ta kawo ruwa don amfanin al'umma kuma sai a kulle can bakin a kulle nan baya a kulle nan a kulle nan kuma dan wutar yana ciki wutar ce a ciki daga shi sai wuta ba window ba kofa musa da wadda aka kulle Allah ya kiyaye mu eh ay mutabaka mughlaqatul abwab wadda aka kulle kofofinta Ta Allah yanzu ka duba ka ga ba ma kulle kofofi ba yanzu nan za a zo a sa abin da dan dakin nan da muke zaune an sa fanka eh idan ba a bude kofa idan ba a rufe kofa ba sai ka ji ba daɗi Allah shi da mu na'am lokaci yayi to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka gurkure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh